Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. amma kin san madina ko su masu sauraron mu sun riga sun saba da wannan rana a kowace ranar alhamis mukan duba abu da ya shafi siyasa da shugabanci na gari to amma kin ga saboda mahimmancin wannan rana ta yau yau sha uku ga watan janairu na shekara ta watan fabrairu na shekara ta dubu biyu 2020 za mu duba wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware don mahimmancin rediyo don haka shi za mu duba a yau. kuma akwai mutumin da kamar haka a maiduguri shi ba ma mai hankali ba ne amma saboda sauraron rediyo duk shugaban kasar da ka kira ya sani saboda tsabar sauraron rediyo kamar da yadda ka faɗa yanzu yau ce ranar wato rediyo ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Dalilin da ya sa muka karkata shirin namu kenan a yau. To ai Madina kin san yau za mu yi kokari mu ga cewar mun duba ainihin muhimmancin rediyo ga rayuwar dan adam domin al'umma da kansa suna faɗan muhimmancin shi. Tabbas. Wato Yusuf duk inda ka je akwai rediyo. in birni ne in kuma ƙauyuka za ka je ko ina akwai rediyo. Bisa wannan ne za mu kawo masu sauraro kirarraki da mutane daban-daban kan irin rawar da rediyo ke takawa a rayuwarsu ta yau da kullum. To aikin gama dina ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba sai mun karanto wasiƙun su kansu masu sauraron mu. Tabbas. Don yadda suka yi bayani akan muhimmancin rediyo. Daga karshe idan lokaci ya ba mu lokaci wato idan lokaci bai halinsa ba za mu buɗe muku layin wayar mu sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. amadi Madina bari mu fara da waɗannan amsoshin tambayoyi da muka yi ma masu mu mm. kin san mun rubuta a shafinmu na zumunta na Facebook mm. muka ce musu yau ce ranar rediyo ta duniya mm. da majalisar ɗinkin duniya ta ware wace irin rawa kafar rediyo ke takawa a rayuwarku to kin ga sai suka amsa mana. To Yusuf amsa mu ta farko dai ta fito daga wurin Umar Muhammad PA inda ya ce YDG ikon Allah. Hakika rediyo na da muhimmancin sauraro ga al'umma sabida ta hanyar rediyo ne zaka san abin da duniya ke ciki. Rediyo yana da ilmantarwa, nishadantarwa, fadakarwa da wato wa'azantarwa. Tare da ɗebe kewa don haka sauraron rediyo yana da muhimmanci ga ɗan adam. To lallai kin ji nashi kenan to mm. bari ki ji shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa ya rawar da rediyo ke takawa a rayuwata ba ta misaltuwa ko kaɗan domin na duba na duba na rasa kalmomi da zan yi amfani da su wajen bayyanawa kai ni ba ne ma da iya ba ne ma da irin abin da zan iya cewa dangane da rediyo domin rawar da rediyo ke takawa ta wuce misali. Mm. Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Dauda Hudu Unguru inda ya ce hakika ranar rediyo ta duniya. kuma rediyo na taka muhimmiyar rawa a mu domin kuwa ta dalilin rediyo yanzu kusan ko ina. an san mu in dai mutum maabucin sauraron rediyo ne <laughs> wato shi mm. matsalar shi eh, kenan <laughs> lalle wato kin ji shi kuma comrade ahmad sali na faɗa mm. cewa hakika yau da gobe rediyo ta zama rediyo ya zama babbar jami'a gare mu mm. la'akari da yadda muke samun karuwa na ilimi har ma da sanin halin da duniya ke ciki kai yau da gobe wallahi na yi kewar watan wannan shirin naku kin ga yace bai ma iya zama bai saurari shirin nan namu ba eh. watan saboda ya saba da ke da mm. Amina mm. yana sauraron ku ko da yaushe <laughs> ya ce yana mana fatan alheri alheri kwarai to a'a to ka ji saura sauran wannan in nasa anyways eh, bari mu wuce <laughs> amsar mu ta gaba ta fito daga bulama isa gangara jos inda ya ce hakika rediyo na mana rana To shi kuma Fahad ‘yan magaji cewa rediyo na matakar taimakawa wajen sabunta samun labarai musamman a shirye-shiryen safe da eh, marici kuma na, ni na kasance ina mai sauraron rediyo a koda yaushe. Mm. Amsa mu ta gaba ta fito daga wurin Aminu Sa'ad a Jingi, Allah ya na faɗi sunan eh, a Jingi. A Jingi. Eh. <laughs> ya ce alhamdulillah mu da rediyo ta zamo abokiyar rayuwa. Duba da yawanci labarin da ke fitowa daga rediyo yana kasancewa mai kyau ne sahihi. To shi kuma Bafaji Suleiman na faɗa cewa salam yau da gobe a gaskiya kafar rediyo ta, gama komi watan tana taka muhimmiyar rawa a duk wani hali na rayuwa na yau da kullun idan aka duba za a ga cewa kullum za mu samu waɗansu labarai sababbi da kuma yadda za mu tafiyar da rayuwarmu. Mm. amsar mu ta gaba ta fito daga wurin ibrahim sd kuspazariya ya ce tabbas yau ce ranar rediyo ta duniya Hakika rediyo na taka muhimmiyar rawa a tsakanin al'umma, ganin yadda rediyo ta zamo mana hanya mafi saukin samun cikakkun labarai na sassan duniya. To sai na wasi sai kuma sakon shi Abdullahi Ahmed wanda ya ce, Salam yau da gobe, ranar rediyo ta duniya Allah ya nuna mana na baɗin baɗin baɗi muna mm. godiya. To kin ga iyakar abin da za mu iya ɗauka kenan Madina. Mm, to masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu ga zauren da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya jagoranta. Inda ya samo mana wasu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka wato rediyonmu domin jin irin tasirin da rediyon muke da shi a rayuwarsu. malamai mu da shigowa wannan zaure na musamman inda za mu tattauna muna kuma tare da waɗanda zan iya cewa muhimmai saboda sun daɗe suna sauraron sashen wasu na murar amurka da suka hada da dr saniya kubu wanda mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum kuma malamin makaranta sai kuma mustapha umar shi kuma mai nacin sauraron sashin hausa na muryar amurka ne kazalika sai dan kasuwa wanda wani lokaci yakan shiga harkokin siyasa shi ahmad kandas kazalika muna tare da yusuf ishaq baji ɗaya ne daga shahararrun 'yan jarida kazalika kuma shugaban ɗaya daga cikin a gidajen rediyon Virgin FM da ke da haɗin gwiwa da murar Amurka. Bari mu fara daga shi dokta Sani Yakubu. To alhamdulillah ai wannan gidan rediyo din ba abun da za mu faɗa illa kawai mu farin ciki mu kuma yi murna sannan mu jinjina musu na irin ɗawainiyoyi da suka yi ta ɗauka a baya. Abun alfahari ne ganin yadda suka yi ta ilmantar da jama'ar Najeriya suke isar da sakonni yadda ya kamata suke shiga lunguna-lunguna da kuma sako-sako. Eh, wani abun sha'awa shine zan ce kusan irina ya kai shekara zan iya cewa ashirin da da takwas ko ma fiye da haka ba sauraron gidan rediyon kawai ba har ma lokacin da muke a karamar sakandare mun yi ta rubuce-rubucen wasiku mu tura musu turo mana muna ta ganin irin abubuwan da suke su akwai alaka kyakkyawa sannan kuma wannan gidan rediyo din ya taimaka wajen kara wayarwa jama'a kai al'umma kai baki da. Mustapha Umar tana ɗaya daga cikin masu sauraron muryar Amurka. Me yasa kake yawan sauraron sashen Hausa nan muryar Assalamu alaikum. Abin da ya yasa nake sauraron ta mun jima muna jin wannan gidan rediyo din sama shekara talatin ina jin wannan gidan rediyo. To akwai abubuwan da suke watsawa wanda muke jin daɗin su misali na kamar kiwon lafiya wanda wani lokaci bayani da doktor yake wani lokaci a gidan rediyo mutum zai yi tsintan watakila maganin da mutum in dai karamin ciwo ne zai ya zai zai siya na ɗaya kenan na biyu kuma akwai irin na nishaɗi to a bari ya huce ya bari ya huce to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke burge mu wanda dai kusan ni dai in dai na safe ne ko na daren nan kan gaskiya baya wuce ne bari mu koma wajen ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa shi Ahmad Canvas har ga Allah ni kusan ina shekara goma sha biyar nake tun wasu abubuwa nake sauraro rediyo nan tun shekarar dubu ɗaya da ɗaya tar da tamanin da biyar nake sauraro akwai abubuwan da na tsinta biyu zuwa uku kamar program da ake na tsaka mai wuya ɗin nan shi wannan tsakamewa da ake din nan a gaskiya har ga Allah yakan nuna me jama'a suke ciki yanayin rayuwa ko kaiwa komin mulkin ka komin sarautan ka ba zai hana a faɗa ma gaskiya ba so ba ga wannan kuma amsoshin tambayoyin ku nan da ake yanzu kaman mu da muka taso a baya akwai magabatan mu iyayen mu wanda Allah ka su a baya su sardauna shau Shagari da ya rasu nan baya dai baya nan kusa ba jima ba dai sosai to akwai tarihin su da zaka ana tambaya yanzu kuma shi sardauna yadda alamu suka nuna tarihinsa da muke samu mutum ne wanda ya zama tun tashinsa ba da bambancin addini ko al'ada kusan duk wanda yake zaune da su zaka ga akwai musulmi akwai kirista so wannan yana nuna mutane shugabanni su zamanto masu adalci suna koyar da irin wannan mutane kowa zamanto nasu ne babu bambancin addini ko al'ada bari mu dawo wajen shi Yusuf Ishaq Baji wanda dan jarida ne dan haka idan ana maganar To alhamdulillah kamar yadda dimbin masu sauraro za su iya fahimta a dukkanin harkoki da suka shafi aikin jarida. Tun ba ma gamu wanda muka karanta aikin jaridar ba, babu abin da ya fi isar da sako wanda yake kaiwa ga asalin talaka wanda yake can kasa da ya wuce rediyo. Shi rediyo nan yana da sauki musamman ma yanzu yadda aka sake samun saukin sa ta yadda aka samu haɗin gwiwa tsakanin irin waɗannan manyan kafofi na yaɗa labarai da gidajen rediyo waɗanda suke watsa shirye shiryen su ta hanyar amfani da sa sadarwa irin ta fm abinda muke kira frequency modulation ko kuma wasu ma sukan watsa a bangarorin da suka shafi kamar am wanda ake kira amplitude modulation to lalle wannan ya sake sauƙaƙawa sosai ta yadda mutum ko da a waya tafi da gidanka ta hannu a yanzu zai iya samu manyan shirye-shirye da ake samu daga ita wannan kafa ta muryar amurka ya kuma samu karuwa da duk abin da ya kamata koma bayan misali a da yadda sai mutumin da yake da babban rediyo wanda ya saya kuma ya saya batir in kuma mutum batirin saya abin to yana iya rasa wasu shirye-shiryen da yake abin ku watsa labarin sosai wanda ya zai bugun ku ko kuma zai rahe ku ko kuma zai kashe ku da tsaran kai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi kin maji baya ga waɗancan masu tattaunawar mm. kin ji shi kanshi wannan mawaƙin cewa mm. yayi watan ko da an zo ma wai za a kashe dan jarida ko za a kama dan jarida mm. to mutum da ya da yi makan shi ne gaskiya saboda irin amfanin da yan jarida da gidajen rediyo gaba ɗaya suke da su a rayuwar al'umma gaba ɗaya. Sosai sosai. To Yusuf ka daɗe kana sauraron rediyo kai ma dai? To gaskiya ni zan ce miki kusantan ina ɗan ƙarami nake sauraron rediyo saboda mm. mahaifinmu ma'abuci rediyo mm. sauraron rediyo ne. Mm. Da zaran garin Allah ya waye da ya yi sallah asuba za ki ga zai sa rediyo. Muna karatu da safen na amma shi yana jin rediyo kuma muna can muna karatu. To amma ban san mahimmancin shi ba a wannan lokacin. Ni kuma gaskiya ban daɗe da fara rediyo ba sai da na ban fara ban daɗe da fara sauraron rediyo ba sai da na girma amma da na na girma da na ɗan taɓa sai ya zama to yanzu ban ma iya rayuwa wai in waye gari ban saurari rediyo ba saboda jin nake kamar irin ah, ina cikin duniya ban san me duniya ke ciki ba so in na saurari rediyo zan kasan ana labarin duniya ana so daga ko ina zaka san me ke faruwa in kasashen afirka ne in kasashen duniya ne saboda ni yanzu haka gaskiya rediyo na da amfani a rayuwa sosai to ai bari kin ga wannan magana da kika yi to bari mm. zaki ji abin da Hajiya Gambo Mamman Gusau ta ce mm. kun zo daidai da ita mm. <laughs> to ma sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen hausa na muryar amurka kai tsaye yanzu za mu kawo muku wata tattaunawa da na yi da hajiya gambo mamman gusau wata mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara wadda ta yi magana mai mahimmanci dangane da mahimmancin rediyo. Wato rediyo ita wata kafa ce wadda ta yada labarai cikin gaggawa ta fi kowane kafa yaɗa labarai cikin gaggawa kuma rediyo yanci tafe yake a jinin mutum saboda idan akwai wanda za ka ga idan ya tashi in bai saurari rediyon nan ba zai ji kamar ya yi rashin wani bangare ne na jikin shi kamar ni yanzu na tashi tun karfe shida ina ilirin sallah zan kunna rediyo zan fara kawo boa in fara jin labaran duniya sannan in matsa an jima kaɗan in je bbc an jima matsa in je jamus in je faransa to ga rediyo yana tafe ne kamar da jinin jikin mutum yake aiki To ana iya cewa wani irin rawa kike ganin rediyo ke takawa musamman ga ci gaban al'umma. Sada zumunci kwanne da gaske ga al'umma. Saboda yanzu nan abin da za ka ga cikin minti kankani an faɗi ko rasuwa aka yi ko wani taro za a yi na ƙara juna ilimi da sauransu kafin ka ce ka ji a wani wuri za ka ji shi a rediyo yana sada zumunci sosai yana ilimantarwa yana faɗakarwa kuma akwai mutumin da kamar haka a maiduguri shi ba ma mai hankali ba ne amma saboda sauraron rediyo duk shugaban kasar da ka kira ya sani saboda tsabar sauraron rediyo su gani nan ma shi mara ilimi zai ilmanci ta hanyar rediyo zai faɗakar ciwon lafiya za ka ji ana gaya maka ga yadda za ka yi kamar misalin ciwon nan da ya shigo na corona kamar jiya wata ta zo tana gaya mun ta ga wani hancin shi da jini ta baki an ruko shi na ce kin zauna kusa da shi da ci na ce to Allah kyauta Allah ya sa ba mu tseren bane kaga can nan wurin an riga an faɗakar da mutane da za su yi tsare lafiyarsu da abubuwa hakan nan na kiwon lafiya saboda haka ni rediyo ban ɗauke shi a kafa ƙaramar kafa ba na ɗauke shi ne a kafa wanda yake yana tare da rayuwar ɗan adam kaga kamar jarida ba kowa ke da kuɗin da zai saya ba amma rediyo ko ka jona in daji kake in birni kake in ƙauye kake mace ma in kana aiki tana tare da rediyo za ta koyi girke-girke saboda haka nan rediyo ba abin wasa ba ne ban ɗauke shi ƙaramin abu ba ni kaina nan da ina alfahari da rediyo saboda da rediyo an sani na san jama'a. To za a duba a ga cewar yanzu kamar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana a duk shekara domin muhimmancin rediyo wanda idan aka duba a bana taken rediyo na bana shine yadda rediyo ke haɗa kan al'umma da kuma kawo zaman lafiya a cikin jama'a. Ana iya cewa lallai wannan taken ya ci wannan take a matsayin rediyo? wallahi ya ci mm, mm, malam yusuf ya ci in ma akwai wani sunan da za a bashi da ya fice wannan ya cancanci a bashi saboda haka ni rediyo mun ɗauke shi shine babban tambari na yaɗa duk wani alheri a rayuwar mutane da yadda za su gudanar da rayuwarsu mun dindina wa majalisar ɗinkin duniya da ta fito da wannan rana ta ranar rediyo yanzu haka mutane suna nan baki ɗaya kowa ya kasa kunne ya ji abin da duniya take gudana a kai Hmm. To daga ƙarshe bari mu taɓo mutanen karkara ganin yadda a wannan zamanin yanzu kana iya sauraron kowane shiri kake so ta wayarka. Su dai yawancin mutanen karkara har yanzu dai sun dogara ne ga wato ainihin rediyon na zamanin da. Ga Malam Umaru Usman Rikina daga ƙaramar hukumar Dangishu ne a jihar Sokoto. Rediyo na da muhimmanci kwarai, hukumar ma rediyo ya taka rawar gani ga al'umma don gudu kan makaranta ce saboda akwai ilimi a cikin gudu saboda za ka sami mutum wanda zan ba ya karatu ba amma in ka zanna da shi ka fara samun bayani akan harkokin yau da kullum irin bangaren tattalin arziki bangaren ilimi bangaren siyasa za ka yi tsammani a shiga aji ba komai ka haka na yan rediyo rediyo na da muhimmanci ga al'umma sosai sannan kai hanyar rediyo wanda bai karatu ne sani haƙƙinsa kamar irin su kuma rayar haka da sauran wasu abubuwa gaskiya ne da muhimmanci sosai. To ana iya cewa kasancewar kana zaune a karkara ta ya kake ganin rediyo ke taɓa rayuwar al'ummar da ke zaune a cikin karkara. Malam Yusuf ina faɗa ma ɗan ba ta hanyar rediyo ga wani ɗan mutumin karkara bai ma san kansila ne ba bale man bale ai magana gwamna bale algar shugaban ƙasa. Sanar ka san akasari mutanen karkara a lantarki gare su ba. bale a ce suna kallon talabishin ko suna shiga intanet da sauransu ta hanyar rediyo ne suka sani su a yake mulkarsu sannan kuma ake mulkarsu. Oh, Malam Umaru tun kamar kana ɗan shekara nawa kake sauraron rediyo? To gaskiya ni ina ganin na fara sauraron rediyo tun waje ina sakan school tun wajajen 1991 zuwa 92. Saboda na tashi a gidan mu na Malam Usman Rike yana sauraron rediyo. ta hanyar haka na rediyo ya shiga zuciyata ya shiga ina da shafin sauraron rediyo. To ana iya cewa wani irin abu ne wanda ka ji shi ta kafar rediyo wanda ba ka iya taɓa manta da shi a iya rayuwarka. gaskiya akwai abubuwan da na sawa ta kafar rediyo da na ban mancewa tsaya da haka akwai masu akwai mara daɗi. Don ban mancewa ina fulta kano 2006 ta hanyar rediyo ya samu labarin cewa jirgin sama ya yi haɗari a abuja ya zama da rasuwar mahimman mutane a jihar sokoto daga cikin su hadda mai martaba sarki kiri da sauran wasu kwamishinoni a jihar sokoto mutane masu muhimmanci a to an akwai a bangaren jin daɗi gaskiya sai in ce ma ci gaba ya karga amma dai zai iya tunatar da wasu don ina iya tabbata ma na taɓa samun labarin aika wani aiki ta hanyar rediyo wanda zan na je sanarwa din babu wata gata babu kuri da ke aikin ba wai na aiki na ba kamar adistab na za a ɗauka na ɗan wani aiki ne na kamfani ta hanyar rediyo ne samu sanarwa wannan aikin ni je na kai na kuma ni sara ni je nuna aikin na wata uku tsakanin ke kuka da kebbi. Ga labarin yake-yake muna kawo su da sauri. Madina wai naga wannan wakar naga kina ta eh, rawa ne ba. Eh kai ba rawa kike yi ba. <laughs> Na ji kuma yana magana amare. Eh. <laughs> To masu sauraro yanzu lokaci ne da za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku kan wato tasiri da kuma rawar da rediyo ke takawa a rayuwarku. Lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma dai mun samu kiranmu na farko daga Kebbi. Wane ne ke kan layi? Kuna magana da Shehu Arba Asara ina kiran ku da Kebbi State Danko Sabu. To bismillah Malam Shehu wace irin rawa rediyo ke takawa a rayuwarka? To alhamdulillahi ganin gaskiya na fara sauraron gidan rediyon Amerika yanzu ina da shekara goma sha bakwai. Since I was eh, wanda ke ci yanzu shi yake shi ya taba kama min gidan rediyon amerika da dare muna zaune ya ga ina ta yawan saurari sai ce ko ya ban waya ne in yi try in ko zan kama mm. to ina alfahari da gidan rediyon amerika shi ne ya taba bani na yi magana da murya amerika shekara goma sha uku yanzu da To mun gode sosai Malam Shehu. To bari mu koma, to bari mu je Kwantagora a jihar naija Wa ke magana? kuna magana da injiniya mai gero makeri lulu kwantago da jihar Niger. ka injiniya to muna sauraron kayo injiniya. To alhamdulillah alhamdulillah yau ni farin ciki nake kamar ranar rediyo dinga saboda mu rediyo babbar tahiya ne shi ya kara hishe mu ya yaɗa mu saboda alhamdulillah yanzu rediyo ya komai muhimmanci ya waya ya jirgi ya mota muhimmanci rediyo. ya eh, injiniya wata kace har jirgin sama ya yi muhimmanci ka dubu ɗaya sai ka sai duk abin da duniya ke kana kana sani kana jin labari ba sai wani ya baka labari ba gaskiya Don haka mu rediyo sai mu ce Allah shi ƙara alheri ga rediyo kuma Allah shi ƙara ma ma'aikatan rediyo basira da lahiya da wadata amin injiniya injiniya injiniya kana jina ka ce watan ya ma fi jirgin sama muhimmanci yanzu a rayuwarka. A dore da ya ma jirgin sama muhimmanci don yanzu yanzu sai ka ji abu sai ka ji labu labari. <laughs> Mun gode sosai injiniya bari mu garzaya Kaduna. Wane ne ke kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watan watan sarkin rediyo da rikoda ne. Sarkin rediyo da kansa. <laughs> kuma kuma kuma gari ne shugaban masu kiran waya a gidan rediyon biyu. Ah gaskiya kai ne shugaban. da gaske. <laughs> Kuma kuma ni ne mutum na farko da na fara kiran wannan program din da aka fara ah, a ah. sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya. Ai tarihin na ba a kafafen watsa labaran nan ba ba ba a yi musulantuwa. Gaskiya. Saboda yanzu kin ga akwai mutane da yawa ko da kire Alhaji Musa Garo ne. Me mm. rediyo da na kasuwar kawo kadunan Najeriya. saboda kin ga ta dalilin wannan kafa watsa labarai ta VOA Hausa mm. mutanen Kamaru mutanen Nijar mutanen Maiduguri mm. Nasarawa na yi da ina da duk inda kika sani za ga kullum wallahi sai na sai na karɓi number waya wanda aka kira ni baƙo wanda ban santa ba saboda sashen Hausa na muryar Amurka ah, to ah. gaskiya ni rediyo ba abin da zan in ce mata kuma kin gani ɗaya na ɗaya daga cikin mai sai da rediyo a Najeriya mm. kuma na biyu su kin ga lokacin da idan mahaifin mu zai je Saudiya ni ba ni da wani abu wanda za a so min illa a so min rediyo tun ina yaro nake jin rediyo mm. to gaskiya na kai shekara ashirin ina sauraron wannan gidan rediyo tun ina ɗan ƙaramin yaro to don haka ba abin da za mu ce da harka wannan rediyo sai dai godiya ga Allah subhanahu wataala kuma ku kanku Allah tsara mana zumunci kuma Allah da wata yadda kuke sido din nan Alhaji Musa ga sai na shigo wannan guri gaskiya kamata ka kawo mana ziyara <laughs> to muna da kira na gaba daga ina ne wannan mai kiran kana ji Assalamu alaikum wa wa alaikum salam wa ke magana ga sunana bako mara kan da ke jihar Jifa jamhuriyar Niger to muna jin ka malam bako yawwa ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokacin kuma wannan ne rana ta harko da na samu shiga abin nan biyo hausa ina muku fatan alkhairi ma'aikatan biyo hausa baki daya to muna godiya me ra'ayinka kuma dangane da wannan eh, rana kuma duka sauran abokai na fatan alkhairi kuma ina yi muku murna kuma dukkan zama ina yi musu murna da zagayowar wannan rana ba abin da zamu ci a kan rediyo illa kan barka kawai illa yi muku hatan alheri a gare ku. To mun gode Allah ya taimaka. Wallahi ina godiya sosai ni ba abin da zan ce kawai dai ya kamun ci gaba fiye da. To har yanzu dai muna Nijar din wane ne ke kan layi? To layi na Nijar. Layi kamar eh. ya dan samu matsala. Na Nijar kana jin mu kuwa? To ina ganin layin na Nijar ya tsinke kila sai dai mu ɗauki wani kira na gaba to bari mu ji wani kira ne a yanzu to mu samu kira daga jihar yobe wane ne ke kan layi assalamu alaikum wa alaikum salam kuna tare da Abbas Shiwashi bari gwanan bukar Abba da maturin jihar Yobe, Najeriya. to Malam Abbas, bismillah filin naka ne. To alhamdulillah gaskiya mun ji daɗin rediyo sosai kure da gaskiya gaskiya rediyo yana kawai da abubuwa da dama. Ah, shi ya tafi amma dai da sauki tun da ya faɗa eh, nasa ra'ayin kuma kin san abin da mutane da dama ke cewa watan mm. kafar rediyo mm. abin da ya sa ita har yanzu mm. babu kamata shine yanda sai an tantance sai an tace labari an tabbatar da gaske shi kama a faɗe shi ba kamar yanzu kafafen yada zumunta inda labarai na zumunta kowa ma rediyo ne shi kan shi inda a kafafen sada zumunta ne kowa zai faɗa nashi sosai to bari mu je jihar Adamawa ke magana Adamawa Alhaji Salisu Mudi, Alhaji Salisu Mudi. To Alhaji Salisu muna jin ka. Na ce ba, eh. radio nan gaskiya a duk duniya ana ganin a yanzu dai kan dai ba a samu abin da ke gaba da shi ba. To. Sabili da ni, sabili da duk yadda ka samu mutum wayayye in ka sami jin rediyo a riga an wuce gurin. Mm. Yawwa. Wata kana nufin mutanen ƙauye su kuma ba. Mutumin da ya zama na ma ba jin rediyo to bai waye ba. Watan kana kun komi wa mutum idan bai jin rediyo shi ba wayaye ba ne ke. Bai jin rediyo da sauransa. Da sauransa. da mm. A yanzu haka na da yawa waɗansu suna burawun suna ne ne har ma'awara muke da su. Game da browsing nasu nan bayan rediyo yake. To. Kullum muna yi da su. To mun gode Alhaji Salisu. Allah kara muku basira, Ubangiji Allah kara muku basira, Allah ka taimaka muku. To amin ya Allah muna godiya. To amin ya Allah. To mun gode. <laughs> To kin ji shi watan ya ce duk wayewa ka idan ba ka jin rediyo. <laughs> Eh. <laughs> To ai kaman ya zo layi ɗaya ne da wani ne ya ce wai wai wai eh, rediyo ya fi jirgi. Kwarai da gaske injiniya mai gero. Amma in ka tsaya kai tunanin abin da yake faɗa jirgi ai zai ɗauke ka ne kuje je sama ya kai ka dubu ƙarshen duniya to yanzu in kana zaune a wuri ɗaya ba sai ka shiga yanzu na gane me yake faɗa ba sai ka shiga ji ba mm. sai ka je ko ina da rediyo ka a gaban ka maybe abin da yake faɗa eh, abin da yake nufin kenan tunda ai yanzu kin ga da rediyo yanzu nan da kin eh. tashi kike zagaye fa duniya kin mm. saurari muryar Amurka mm. ta faɗa miki abin da ya faru a China ta faɗa miki abin da ke faruwa a Afirka ta faɗa miki abin da ke faruwa a Asiya to kin gane kin jira ayoyin eh, mutane kuma kwarai da gaske to kin ga shine kwarai to ya fi ka ce ka sa naira miliyan ɗaya ka siya tikiti ka hau mm. jirgi ka tafi birnin sin kuma wani abin mamaki shine ma yusuf ko wasu mutane kamar yanzu yadda akwai waya za ka iya kaga muna da manhaja za ka iya sauraron duk shirye shiryen mu a website mu a yanar gizo eh. a kan mu amma wani fa wallahi ba zai yi ba yana da wayar yana da hanya yana da data eh. amma ba zai ba ya fi sanya sai wannan rediyon kamar amina jiya ba tana ba mu labari babanta ma kwanakin na ya siya kuma mun dai sai yana da wayar da zai bude ya ji amma shi dai ta rediyon ne yake so ya ji kwarai kuma kin ga ai kamar abin da shi Umaru uh, Umaru uh, uh, Usman Rikina yake mm. cewa idan aka duba za ga su mutanen nan karkara mm. ai ba su da data ba su da intanet kuma wannan batirin da zaka siya na naira hamsin ne zaka siya kawai ka samu rediyon ka mm. amma kuma zaka ji duk inda duniya take kuma hajiya uh, ita ma kanta gambo abinda ta ce mm. a kone mahaukaci ne ma eh? amma saboda tsabar sauraron rediyo ya san sunan nakin mutanen duniya <laughs> To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Mr. Daniel Brown. da injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na da ya tayan gabatarwa ai karki manta karki manta da Justin Aikwe to ai <laughs> injiniyan mu na yau bare da gaske ba za mu manta da Justin da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah a musamman sashin aure yawa